karamar hukumar jama'a da ke yankin kudancin jihar kaduna na ɗaya daga cikin yankunan da allah ya azurta su da albarkatun ma'adinai da suka hada da kuza da kwaranda da tantalaye da fesfa da kuma ma'adinin Nikel, wanda aka hakikance yana ɗaya daga cikin mafiya daraja a duniya garuruwan antan da dalle da nisa ma da jagindi da gidan waya da gwalkofa da kafancan da kariwa da kuma dangoma na daga cikin garuruwan yankin karamar hukumar jama'a da aka hakikance zuwan baki 'yan kasashen waje masu cinikin ma'adinan da ake tonowa don yin safarar su zuwa kasuwannin duniya a ƙarshen shekarun tamanoni zuwa farkon shekarun casa'inoni kafin harkar ya ja baya sai dai a kwanan nan ne ma'adinin kuza ya sake bayyana a wani daji da ke tsakanin garin gidan waya zuwa gado-gado da ke karmar hukumar ta jama'a inda aka yi amanna turawa sun zauna a wurin fiye da shekaru 40 da suka wuce yayin da wakilin kafar yada labarai na talabijin na libati ya leka dajin ya ga yadda kabilun yankin da suka daɗe ba sa ga maciji da juna suka dunkule wuri ɗaya suna ta faman aikin haƙar ma'adinin tare da yin jido da wankewa da konawa da busarwa da kuma tankaɗewa inda suka ce dawa kafar yada labarai na libati irin zaman lafiyar da suka samu tsakanin kabilun yankin mabiya addinai daban-daban da suka hada da gwandara da numana da fulani da kanin da hausawa ɗaya daga cikin shugabannin leburorin da ke aiki a dajin yunusa yakubu ya bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a dajin da kuma irin alfanu da alherin da suka samu sanadiyar aikin haƙar ma'adinin. Yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya tsakanin jinsi da jinsi ko kuma tsakanin yare da wani yaren ko kuma tsakanin addinai guda biyu wanda suka fi ƙarfi a yankin kamar Christianity da Muslim saboda zaka samu some of the feet ramukan da aka sa din zaka samu wannan yarensa daban kila wannan bahaushe ne wannan bafulata ne wannan muzon ne wannan jaba ne ko ka samu wa'annan kristoci ne wa'annan musulmi kuma duk ana tare ba za ma ka gane cewa wannan ai ga wurin ko kuma a samu dan gwado ne da dan gidan waya ko dan gidan waya ne da dan golkofa ko dan golkofa ne da dan anta duk za a iya haduwa aikin nan ya hada ka an samu kyakkyawan fahimta shi ko haya Abubakar mika kukan saye ga shugabanni kayan da za sai taimaka musu da kayayyakin aiki na zamani maimakon karfin su da suke amfani da shi don sauƙaƙa musu aiki a dajin. matsalan da muke fuskanta a nan in dai masu gona an samu wurin aiki ana kuntata mana da wani lokaci sai an zaɓi ma wanda za su yi aikin a su wani lokaci kuma in an samu wasu guraren kuma za a iya sa kai ga farashin gona duhun da Allah ya bashi sai biya farashin gona baya ga zaman lafiya jama'ar da kafar yada labarai na libaji ta tattauna da su sun bayyana irin alherin da dawar ma'adana ya ja musu a wannan yankin da dabbobi sun samu mu masu abinci ma za mu samu gwamnati ma za su samu masu siya ma za su samu da ya sa ina wannan aiki saboda 'ya'yana ba kuɗin makaranta ina zo in zo in yi jido in yi tara kwangila kamin in je in je in biya ma yara na kuɗin makaranta daga kudancin kaduna ahmed tali labaran libati